da ɗan gari. Shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su. To jama'a mu da warhaka cikin wani sabon shiri na da ɗan gari. Shirin haɗin gwiwa tsakanin gidan rediyon jihar Kano a tarayyar Najeriya da kuma tashar sashen Hausa na muryar Amurka da ke birnin Washington DC. Shirin da ɗan gari dai yana bibiyar sassalar tarihin kafuwar ƙananan garuruwan ƙasar Hausa, wanda ni Adamu Ibrahim Dabo dawakin tofa zan gabatar muku. Toma Dalla Shirin da ɗan gari dai a yau ya leƙa ne garin Getsu, a yankin ƙaramar hukumar Gwarzo da ke yammacin birnin Kano. Wannan gari na Geza dai ana masa kirari da Getsa marayar Gwarzo. kuma ya wanzu ne tun lokacin maguzawa wajejen shekarar dubu da ɗari biyar daga bisani hausawa haɓe suka amshe ragamar ikonsa sannan lokacin jihadin shehu usman ɗan fodiyo a shekarar dubu da ɗari takwas da hudu fulani ya tsatsan shehu mujaddadin daga ƙasar sokoto suka karɓe ragamar mulkinsa kamar da yadda dagacin garin na goma sha shida a jerin fulani ya tabbatar min a cikin fadarsa lokacin da na ziyarci makeken gidan sarautar garin sunana Muhammadu Bello ni ne daga cin getso mai title da ake cewa san getso wannan suna san getso kamar shi ne sunan sarautar wanda duk Allah ya wa sarautar shi wannan gari na getso ita usulin garin getso ya kafa tun lokacin mulkin maguzanci har ya zuwa mulkin haɓe har kuma ya zuwa mulkin fulani aƙalla dai masarautar getso ta fara tun daga alif dubu ɗaya da ɗari biyar da wani abu. Sunan garin getso ina aka samu suna? Asalin yi an samo yi daga wata ƙasa yayin da mutane suka zo haƙar rijiya idan aka zo aka cimma wannan ƙasa da ake mata suna da getsi to ya nuna cewar an kusa samun ruwa. ko kuma da tabbacin za a samu isayyar ruwa a gurin to wannan ƙasa daga sunanta ne aka samu wannan gari na gesu bari mu kalli garin gaba ɗayansa salsalar mutanen da suka kafa garin kamar mutanen ina da ina akwai katsinawa akwai sakkwatawa akwai mutanen da aka tara ainihi mazauna garin har da mutanen zazzau getso yana da ganuwa irin kuma wata ake cewa ganuwa amina kuma yana da ƙofofi wanda in aka kulle su an kulle garin getso kuma tun kafin nan ma tun can baya lokacin mulkin maguzawa ainihin ita getsa ta farko inda take tana tsakiyar duwatsu wanda muke kiransu tsaunuka wanda a lokacin su ne suka zama ma ganuwa sannan da aka dawo sabuwar getsa wadda yanzu muke cikinta an yi mata wannan ganuwa da ake cewa ganuwa amina waccan tsohon getsa da kake magana da kace kamar duwatsu ne suka zagaye ta sune kamar ganuwarta me duwatsun suke bawa garin a wannan lokaci suna ba garin kariya sune ne da ake hawa ana hango da alamar abokan gaba sun taho tunda dama ita getsa asalinta dai gari ne na jarumai gari ne na mayaka garin yana da kofofi yanzu inda getsa take haka da muke ciki yana da kama kofofi akwai kofofi hmm. akalla akwai kofofi za su kai bakwai To akwai wani take ko kirari da ake wa getsu? Eh, ana mata kirari da getsa marayar gwarzo. Saboda me? Akwai dai bayanai daban-daban, amma wanda da ya fi ƙarfi kuma muka fi gaskatawa shine a lokacin dacen ita getsa ita ce gari kafaffen gari duk abin da za a nema sai dai a taso daga gwarzo a zo getsa a siya. Kuma musamman an ce akwai wani attajiri da aka yi wanda yake da wani keke da ake cewa zafili fari. wanda aka ce a lokacin hakimi na wannan lokacin in za a kai shi Kano sai an zo an aru wannan keke a getso an goya shi an kai shi Kano to wannan yasa ita getsa ta samu wannan suna na cewa maraya gwarzo hakimi na ina kenan na gwarzo wanda da asali a getsa ya fara zama bari mu kalli gidan sarautar getsa wanda muke ciki a yanzu ana kiran kasan getsa watakila an gaji iyaye da kakanni za mu so mu je ji sange kamar nawa za ka iya tunawa akai zuwa kai kanki kan Alhamdulillah mu jinsin mu dai na fulani ne almajirai kuma makiyaya cikin tsatsan almajiran shehu usman dan Bodo. a lokacin jihadi muka samu mulkin wannan gari kuma mu kanmu dai ya sarautar mu ta fulani ina kyakkyawan zatanni ne na kusan goma sha shida wanda ya sarautar getsu shekara ka nawa kana wannan sarauta ni shekara ta bakwai amma akwai ɗan uwana da ya rasu na gaji Allah ya ji kan ya mai gafara ya yi shekara ashirin da biyu sannan akwai mahaifina wanda ɗan uwana ya gada shi ma Allah ya ji kan shi ya yi shekara ashirin da bakwai sannan kuma akwai kakana wanda ya shekara talatin da uku kusan dai na kusa-kusa kenan. Eh. To bari mu kalli eh, abin da sana'a ko wani abu wanda getsa za ta iya buga kirji ta ce ta yi fice a kansa ta ɗan wasa kamar waɗannan irin sana'o'i kuke da shi ta fuskar tattalin arziki gaskiya muna da sana'o'i da yawa mu maɗinka ne na sutura muna da dokawa muna da masu sana'ar mashin fuɗe na kayan hawan doki a yanzu da kake kewaya da ni cikin gidan sarautar nan na ga mun je wani soro wanda kuke cewa kamar soron tambura kuma na ga kamar wasu abubuwa kamar sun kama da tambari menene tambarin ne tambari ne kamar yadda manyan masarautu suke da tambura haka ita ma gitsa take da tambari shi kuma wannan guri da kake gani shi muke kira zauren tambari kuma shi dama amfaninsa lokacin da za a buga tambari ko sallah ko kuma wani biki wanda sarki zai hawa to ina ake buga tambari a cikinsa to idan kuma wannan lokaci ya wuce aka kau da su nan ne inda sarki ke zama ya yi fadancin dare. Sautin tambarin getsa kenan lokacin da na tarar da makaɗin tamburan san getsu, Rufai Ubale na bugawa a ƙofar fada. Baya ga haka san getsa Muhammadu Bello ya kuma bayyana irin ficen da getsa ta yi ta fuskar ilimin Muhammadiyya da kuma na zamani. gaskiya sai dai mai wa Allah godiya domin muna da mashahuran malamai tun tale-tale ma Allah ya ji kan mai martaba sarkin Kano Ado a bayanin da ya taɓa faɗa a getsa ya bayyana cewar mahaifinsa ma ya yi karatu na allo a getsu. To sannan kuma an gazo ɓangaren ilimin zamani. Sarkin Kano Abdullahi Bayero kenan. Sarkin Kano Abdullahi Bayero. To sannan kuma an ka zo ɓangaren eh, boko tun alif ɗari tara da hamsin da uku. aka fara firamare ta farko ta getso tana nan har yanzu muna da likitoci da yawa a yanzu ma dai ga na bayan baya wanda yake shine kwamishinan muhalli sannan a ɓangaren jarida ta ko ga irin su Alela Ahmed gezo sannan a ɓangaren injiniyoyi ga irin su injiniya Shehu Ahmed Getso a sojoji muna da kanal To a baya ga waɗannan irin ci gaba da ilimin zamani ya kawo muku watakila ba za ku rasa ƙalubale da kuke fuskanta ba na ci gaban wannan gari da masarauta taka kamar me da menene? Gaskiya ne muna da ƙalubale. Mun san dai Allah ya kawo yanayi da gwamnati ke cikin takura. Amma dai babban abin da ya fi damun mu ruwan sha yana ɗaya daga cikin abin da ke damun mu. Kuma muna kyakkyawan zaton Allah ya dana da lokaci ƙanƙane matsalar ruwan sha za ta zama tarihi a su. Haka ne, tarihin kafuwar garin Getsa kenan da ke cikin yankin ƙaramar hukumar Gwarzo a jihar Kano, wanda aka ji daga bakin san Getsa na goma sha shida a mulkin Fulani, Alhaji Muhammadu Bello, lokacin da na ziyarci fadarsa a garin na Getso. Kamar dai yadda aka ji san Getsa Muhammadu Bello ya koka da batun matsalar ruwan sha da ke addabar garin na Getso. Dalilin da ya sanya kenan na tuntuɓi shugaban ƙaramar hukumar Gwarzo da Getsa ke ƙarƙashin ikonta. injiniya Bashir Abdullahi Kutama domin jin ko me zai ce. Alal hakika muna da ban takaici matuƙa yadda al'ummar Getsa suke cikin matsalar ruwan sha. Getso babban matsalar ta kusan za mu ce bi izinin lai ta zo ga gaci domin gidan ruwan da ke turo ruwan nan an yi aiki na gaske wanda an gama aiki an kammala abin da ya rage mana shine babban janareto 800 kva wanda mai girma gwamna ya sa hale mana wanda bi izinin layi nan da 'yan lokuta za mu kawo janaraitan nan don ganin kan cewa al'ummar da suke wannan yankin su ma sun rabauta da ruwan sha. Injiniya Bashir Abdullahi Kutama ke kenan shugaban karamar hukumar Gwarzo da ke yammacin birnin Kano a tarayyar Najeriya. To masu sauraron mu abin da ya samu kenan a cikin wannan shiri a wannan mako. Yanzu a madadin hukumar gidan rediyon jihar Kano a tarayyar Najeriya da kuma sashen Hausa na muryar Amurka da ke birnin Washington DC da suka haɗa gwiwa wajen kawo muku shi wannan shiri na da ɗan gari. Ni Adamu Ibrahim Dabo dawakin tofa da na gabatar ke fatan a ci gaba da saurare lafiya.